الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي وهو إخلاص الدين لله وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر فلا يوجد أحد من أهل من أهل التعطيل الجهمية وأهل التنقيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي in asu kaulihim fihi shirkun wa tasmiyatun bayna Allahi wa bayna khalqi aw bayna hu wa bayna kama yasawmi al-mu'attilatu bayna hu wa bayna al-ma'dumat fi la tastazimu badahan wa la tubuta kamal aw yasawuna bayna hu wa bayna al-dafi min al-mawjudati وكما يسو وكما يسوون إذا أثبتوهم ومن داهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى كان يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا ويسوون المخلوقات برب العالمين واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يثق الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النكائس التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في في المخلوقات من عرش الربوبية والصفات الإلهية ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى أما يقول الظالمون علوا كبيرا والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون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 ashirin da biyu ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil amalil al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani thumma dimashqi wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 wannan kuma shine darasin mu na hudu a wannan littafi a kuma jerin gwanan darussanmu mu a wannan majalisi mai albarka wannan shine na takwas. idan ba a manta ba ibn taymiya yana kwararo magana akan al-mahabba san Allah wanda yake gaya mana cewa ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka da suke da alaka da zuciya ɗaya ne daga cikin ayyukan zuciya kuma yake faɗa mana cewa ikhlasi wato tsantsanta bauta ga Allah shi kaɗai jigo ne na wannan soyayya babu yadda za a yi mutum ya zama a hakikance yana son Allah sai ya kasance mutum mai ikhlasi idan mutum zai rika bauta ma wani Allah ko zai ɗauki haƙƙin Allah ya bama wani ko zai kudirce wani wata sifa ta Allah ga wani to babu shakka wannan akwai tazgaro mai girma a cikin da'awarsa ta san Allah da'awar san Allah ba za ta zama gaskiya ba sai an samu ikhlasi malam yana mana magana akan wannan jigo a inda ya gaya mana cewa surori guda biyu suratu qul huwallahu ahad da kuma qul ya ayyuhal kafirun waɗanda su ne surori waɗanda suke ɗauke da wannan jigo na ikhlasi sura ta farko suratu qul ya ayyuhal kafirun tana kunshe da albara'atu min shirk kubucewa shirka ko gujewa shirka yin baran-baran da shirka wannan shi ake kira at-tauhidul amali tauhidi wanda yake faruwa a aikace sannan sura ta biyu suratu qul huwallahu ahad ko suratul ikhlas ita kuma tana kunshe da tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa na kamala tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa na jalala ba tare da wato bankara wata sifa ba ko kore ta da kore ma'anarta ta zahiri wannan shi ake kira a tauhidul ilmi wato tauhidin da yake a ilmance yake faruwa ka san shi ka kudirce shi a zuci at-tauhidul amali kuma shine tauhidin da yake faruwa a aikace wato tauhidin da yake aikatau Malam mala yace lakin lakin al-maqsud huna yace abinda mu muke nufi anan wato kashin bayar maganan mu anan huwa tauhidul amali shine tauhidi wanda yake a aikace shine abinda ake kira tauhidul ibada ko tauhidul uluhiya wato tauhidi wajen kadaita Allah da bauta tauhidullahi bi af'alina nahnu al-ibad kadaita Allah da ayyukan mu yace wa huwa ikhlasu ad-din lillah shine tsantsanta addini ga Allah wa in kana ahadul naw'ain murtabitan bil akhar duk da cewa ɗaya daga cikin nau'ukan guda biyu yana da alaƙa da ɗaya. a nan ba al'amali ba ne al'ilmi zai zama sai a gyara لكن المقصود هنا هو التوحيد العلمي وهو إخلاص الدين لله توحيد العملي نعم هو يدعي كي أقلش يدعي كي لديني كذا كذا تبع شين توحيد دا يكي نون تنسن تبوتاق الله شي كذي يكي وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر بدنا شيء كو توحيدي ينا حدد أبوانسا kada ka ji an ce tauhidi ya kasu kaso daban-daban a ce tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat ko at-tauhidul amali tauhidul ilmi ko at-tauhidul khabari da tauhid al talabi kaga ci cewa kowane tauhidi na iya zama shi kadai ba tare da uwansa ba ta yadda idan mutum ya samu ya samu ɗaya daga cikin waɗannan nau'uka na tauhidi a ce masa ya kadai ta Allah a'a idan da mutum zai samu tauhidi na rububiyya babu kuma tauhidul uluhiyya tare da shi to wannan ba a ce masa mai tauhidi sai idan duka biyun sun haɗu bal ma kowane ɗaya daga cikin tauhidan nan yana lizimtar ɗan uwansa tauhidul uluhiyya ya tazammanu tauhidar rububiyya duk sanda aka samu mutum yana da tauhidi ta fuskar wato tsantsanta bauta ga Allah ta fuskar kadaita Allah da bauta to tilas wannan tauhidin zai kunshi kuma tauhidin rububiyya shi kuma tauhidul rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya duk sanda mutum ya yadda da tauhidul rububiyya to dole ne kuma ya yadda da tauhidul uluhiyya idan ba haka ba kuwa to yayi tikka da walwala yadda za mu fahimci abin tauhidul uluhiyya duk mutumin da aka ce yana da tauhidul uluhiyya to babu ko shakka wannan yana da tauhidul rububiyya domin tauhidul uluhiyya ba zai samu ba sai da tauhidul rububiyya shine ma'anar ya tazammanu idan kuma aka samu tauhidin rububiyya ba tilas ne a samu tauhidin uluhiyya ba amma wanda ya yadda da tauhidin rububiyya ya zama wajibi a kansa ya yadda da tauhidin uluhiyya idan ba haka ba kuma yayi tufka da warwara an gane ko babu mutumin da za a ce yana da tauhidin uluhiyya amma ba shi da tauhidin rububiyya domin tauhidul uluhiyya baya tabbata ya samu cika ya zauna da gindinsa sai an samu tauhidul rububiyya tare da shi shine ma'anar ya tagammanu ma'ana tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya wani bangare ne na tauhidul uluhiyya wani bangare ne na tauhidul uluhiyya domin a dilalatu tagammun kamar yanda malamai suke cewa shine dilalatul kalami ko dilalatul lafzi ko dilalatul tarkibi ala juz'i ma'ana ya nuna wani bangare na ma'anarta kalma idan ta nuna wani bangare na ma'anarta shi yake kira dilalatul tazammun dilalatul istizam kuma wato shine dilalatul ah, dilalatul kalima ala ah, dilalatul iltizam na'am shine dilalatul kalima ala shay'in kharijin min ma'naha lakinnaha talzimuhu kalma ta nuna wata ma'ana wacce ba ta ba ta shiga karkashinta ba amma kuma ita kalmar ta lazimci wannan ma'anar tare suke ba za su rabu ba kamar yadda tauhidin rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya saboda haka mala yake cewa a nan muna so mu yi magana ne ko muna magana ne akan ikhlasi wanda shi ne tauhid al'amali yace wa in kana ahadun nau'aini duk da cewa kowane ɗaya daga cikin nau'ukan tauhidan guda biyu murtabitan bil akhar yana haɗe da ɗan uwansa a haɗe suke a kulle suke guri guda فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي yace ba za ka samu ɗaya daga cikin waɗanda suke wofintar da sifofin Allah ba daga mabiya ƙungiyar jahamawa wa ahli da waɗanda suke kwatanta Allah suke daidaita Allah da halittunsa al mushabbiha waɗanda suke kwatanta Allah da halittunsa illa wa fihi nau'un min ash-shirki amali face ka samu wannan mutum yana ɗauke da wani nau'i na shirka ta aikace wato duk mutumin da zai samu matsala a cikin tauhidin sana al-asma'i was sifat at-tauhidul ilmi to sai ka samu kuma ya samu matsala a cikin at-tauhidul amali tauhidul ilmi kamar yadda muka ce sifanta Allah madaukakin sarki da sifofinsa na kamala da tabbatar masa da su kamar yadda yake nufi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da su da kore kamanceceniyarsa daga dukkan halittinsa ubangiji baya kama daga dukkan halittinsa cikin ayyukansa da kuma sifofinsa wannan shi ake kira at-tauhid al'ilmi ko tauhidul asma'i was sifat duk wanda zaka samu yana da matsala a cikin tauhidul asma'i was sifat to kuma zaka same shi yana da wani nau'i na matsala a cikin tauhid al'amali shine tauhidul uluhiyya yace iz aslu qawlihim fihi shirkun wa taswiyatun bayna Allah wa bayna khalqihi saboda tushen aqida ta al-mu'attila masu rushe sifofin Allah tushen aqida ta al-mushabbiha masu kwatanta Allah da halittunsa tushen aqidar waɗannan mutane akwai daidaita tsakanin Allah da halittunsa wato sai da suka daidaita tsakanin Allah da halittunsa ne sannan aka samu wannan aƙida ta samu gindin zama yaya za a yi ahlul ta'til su zama sun daidaita Allah da halittunsa yayin da Allah madaukakin sarki ya ce tabarakallazi bi mulk wanda mulki yake a hannunsa albarkatunsa sun yawaita anan ubangiji sai ya tabbatarwa da kansa sifa ta Aliyadu. hannu wanda mu ahlus sunna muke cewa ubangiji ya sifantu da wannan sifa din yana daga cikin as-sifatu zatiyya sifofi na zatin ubangiji ya sifantu da wannan sifa din ta hannu ba tare da kwatanta sifarsa da sifar wani mahaluki ba ba za ka kwatanta wannan sifa ba da sifar wani mahaluki ka ce hannu kamar hannun wani ko kamar hannun mutum ko kamar hannun kaza idan kai haka to mutum ya zama mushabbih ne kwatanta Allah da halittunsa ya zama batacce ba kuma zaka kore wannan sifa ba tabarakal ladhi bi yadihi ba za ka ce ubangiji ba shi da hannu ba saboda haka kai tawilin kalmar yadu ka ce tana nufin kudura ko tana nufin ni'ima idan kai haka to ka kore wa Allah sifar da ya tabbatar wa kansa ka zama al mai rushe sifofin Allah mai wofin da ma'anonin da kalmomin da suka zo da sifofin Allah suka kunsa to dukkan wanda yake al-mu'attil ko al-mushabbih to ya kwatanta Allah da halittunsa wani zai ce yaya za a yi mutumin da ya kore sifar ya zama ya kwatanta Allah da halittarsa na'am wanda yake a hannu kamar hannun wane ko kamar hannun dan adam babu shakka wannan a fili take ya kwatanta Allah da halittarsa to amma wanda zai ce ubangiji ba ya da hannu yaya za a yi a ce ya kwatanta Allah da halittarsa malam ya ce dukkan wani wanda ya kore wa Allah sifarsa bai kore wannan sifar ba sai da kwakwalwarsa ta hararo masa kwatanta Allah da halittarsa sannan ya kore lokacin da ya ce ba ya da hannu ya kore fiye bai yi wannan ba sai da ya ga cewa yadu din nan da aka sifanta Allah da ita ta yi kama da nashi kaga sai da kwakwalwar ta yi tamfi ta kwatanta Allah ta yi tashbihi sannan aka samu ta'tili domin idan babu tashbihi baka kwatanta Allah da kowa ba tun asali ma wato kwatancen bai zo kwakwalwarka ba ba za ka buƙaci ka kore ba sai da ka kwatanta sannan ka buƙaci ka kore amma idan babu kwatance babu kamance teniya a kwakwalwarka baka kawo wannan a zuciyarka ba bai yadda za a kuma ka ce za ka kore yanzu idan aka ce sauro yana da kafa raƙumi yana da kafa babu wanda zai ce saboda ya ga kafar raƙumi ya ce sauro bai da kafa saboda ya san cewa akwai bambanci tsakanin a ce kafar raƙumi ko kafar sauro duk ga su halittu ne na Allah kuma duk sunan abin sun yi tarayya a suna kafa kafa kafar raƙumi kafar sauro kowanne kafa ka kira shi amma saboda baka kwatanta kafar raƙumi da ta sauro ba kaga baka cika kore ba baka ce ɗaya daga cikin su baya da kafa ba saboda ai ba ba irin su ba halitta ɗaya ba ce to amma yayin da ka kwatanta sifar ubangiji da ta makhluk sai kaga cewa a jalla subhanahu wata'ala an yas an yatashabaha ma'a makhluqatihi ubangiji ba zai yi kama da halittunsa ba sai ka kore ka to shi yasa dukkan mu'attil mai kore sifofin Allah to mushabbih ne bai kore din ba sai da ya shabbaha sannan abu na biyu wanda ta'til yake haifarwa bayan wannan akwai wofin da ma'anar ayoyin Allah wato ɗauki ayoyin Allah daga ma'anarsu domin lokacin da kace ar-rahmanu ala al-arshi stawa ubangiji ya daidaita kan al-arshi sai kace bai daidaita ba kaga anan ubangiji yana cewa istawa kai kuma kana cewa mastawa yana cewa ya daidaita ka kana cewa bai daidaita ba kaga akwai kore sifar da ubangiji ya kawo jaa rabbuka wal malaku saffan saffa akwai tabbatar da sifar almaji'u zuwa ga Allah madaukakin sarki da yace jaa rabbuka kai kuma sai kace ma ja'a rabbuka yana tabbatarwa kai kuma kana korewa annabi da yace yanzilu rabbuna fis ila sama'i dunya kai kuma sai ka ce ma yanzu ko la yanzilu rabbuna kaga anan akwai kore sifofin da annabi ko Allah madaukakin sarki zai tabbatarwa da kansa sannan abu na uku daga cikin irin abin da at-ta'til yake haifarwa wato akwai daukan maganganun Allah ko maganganun manzo sallallahu alaihi wasallama akan cewa wani kadarku ne da idan ka dauke shi a zahirin sa zai kai ka zuwa ga halaka a ce maganar Allah da manzansa za su yi jagoranci zuwa ga halaka kamar yadda wani yake faɗa shine sawi mai su sawi alal jalalai yake cewa yadda da zahirin ayoyi na alkur'ani aslun min usulil kufri wasu tushe ne ka'ida ce daga cikin tushe ko ka'idoji na kafirci to kaga anan akwai ɗaukan maganganun Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayin maganganu ne da za su iya jagoranci zuwa ga kafirci abu shakka wannan hadari ne alqur'ani shiriya ce zuwa ga dan adam gabaki daya babu abin da alqur'ani ya kunsa na halaka inna hadha alqur'an yahdi lillati hi aqwa alqur'ani shiriya ce ba yadda za alqur'ani yayi maka jagoranci zuwa ga bata to a ce ubangiji yayi magana da halittunsa da kalmomin da suke fahimtar su da wani ma'ana amma ba wannan ma'ana yake nufi ba wata ma'ana ce ta koyi ya kunsa a karkashi ta yadda in sun yarda da ma'anar zahiri din sun halaka babu shakka alqur'ani babu wannan saboda haka wannan abubuwa guda uku duk at-ta'til yana haifar da su duk al-mu'attil al-mushabbih ne duk wani wanda zai kore sifar Allah ya ce ubangiji bai sifantu da ita ba bayan kuma ya sifanta kansa da ita ko manzansa ya sifanta shi da ita to wannan yana da tashbi ya kwatanta Allah ne sai da kwakwalwarsa ta kwatanta Allah sannan ya bukaci ya kore shi kuma daman al-mushabbih wannan sha'aninsa a fili yake wanda zai kwatanta Allah karara ya ce lahu yadun kayadi yadi ko yanzilu ka ko yastawi kastiwa'i kaga wannan babu shakka sha'aninsa a tashbihi a fili yake a karare yake to shine malam yace id aslu qawlihim asalin maganar al-mushabbiha da al-mu'attila fihi shirkun wa taswiyatun bayna Allah wa khalqihi akwai kwatanta Allah akwai daidaita Allah tsakaninsa da halittunsa Au bainahu wa bainal ma'dumati ko akwai kwatanta Allah tsakaninsa da abin da babu shi yayin da al-mu'attil mai rushe sifofin Allah mai kore sifofin Allah ya kore wa Allah duk sifofinsa na kamala waɗanda suke nuna kamala a zahiri babu shakka wanda ya sifanta shi ma an ya sifan Allah bil manqusati aw yusabbihu bil ma'dumati aw yusabbihu bil mumtani'at dayan uku ko dai ya sifanta Allah bil manqusat da waɗanda suke da nakasa domin wanda zai sifan zai ce Allah baya ji ko baya gani ya sifanta shi da sifa ta kasa. domin rashin ji da rashin gani na kasa ce hatta ga makhluki ballantana kuma ga alkhaliq jalla fi ula babu shakka wanda zai sifanta Allah da wannan sifa ce ta ta abin nan wanda zai ce la yanzil la yaji'u wanda ma ya sifanta Allah da sifa ta kasa domin almaji'u zuwa ko sauka da irada sifa ce ta kamala ubangiji ya sifantu da duk sifar da ya ga dama ta kamala a ce ga wani baya motsi baya komai babu shakka wannan sifa ce ta nakasa to ko dai ya sifanta Allah da sifa ta nakasa ko ya sifanta Allah da sifa ta babu wato abin da yake babu shi kamar wanda zai ce la dakhil al wala kharijahu wala muttasilan bihi wala munfasilan anhu wala yaminahu wala shimalahu wala fawqahu wala tahtahu babu shakka wannan ya kore Allah ya sifanta shi da babu ya ce ba a haɗa da duniya yake ba a raba da duniya yake ba ba a cikin ta yake ba ba a wajen ta yake ba ba a saman ta yake ba ba a ƙasan ta yake ba ba a gefe ba ba a dama ba a kudu ba arewa ba babu shakka wannan babu shi kamar yanda wani sarki mahmud shubakiyar yake cewa da wani bayan ya kawo irin wanda ya ce to da ya gama duk wannan surkullan nashi baya sama baya kasa baya ciki baya waje baya hagu baya dama baya kudu baya arewa baya kaza baya kaza yace to ka gama yace yace to ga mun sai fanta mun babu imun bayanin babu ita kuma ya kace to kaga wanda zai sifanta Allah da irin waɗannan sifofi yana sifanta shi ne da babu ya sifuhu bil ma'dum saboda haka a cikin sifofin Allah kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce babu annafiyul ma an tsarkorewa a ce an kore amma dan korewan ne babu tabbatar da kishiyar sifar babu shi duk inda aka korewa Allah wata sifar da bai cancance ta ba to saboda ya cancanci sifar da take kishiyarta kuma cikin kamala duk sifar da aka korewa Allah saboda rashin cancantar wannan sifa a jingila ta ga ubangiji to saboda ya sifantu da kishiyarta ne cikin kamala idan ka kore wa Allah talauci saboda ya sifanta ne da mai kamalul gina cikar wadata idan ka kore wa Allah zalunci saboda mai kai haka saboda ya sifanta ne da mai kamalar adalci idan ka kore wa Allah gyangyaɗi ko bacci saboda kamalar mai kamalar rayuwa kamalar ƙayyumiyarsa domin yana daga cikin kamalar rayuwa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda ka duk sanda ka korewa ubai aka kore ubangiji wata sifa to dan an tabbatar masa da kishiyarta ne kuma cikin kamala Zaka ubangiji da yake wala yaudu hifzuhuma kiyaye sammai da kasai baya nauyayarsa saboda ya tabbatarwa da kansa ne kamalar kudura cikar kudura kamala ta kudura domin wanda duk zai yi abu amma ma'al mashakka wal kulfa to babu shakka akwai gajiyawa tare da shi ko da za ka yi abu in dai akwai wahala za ka yi amma zaka ka ji wahala kai na gaji to kaga akwai gajiyawa ko yaya tare da shi ko da ko kai abu shi yasa Allah ce wala qad khalaqna samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam wama massana wama massana min lughub mun halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su cikin kwanaki shida sai ya ce wa ma masana min ba tare da gajiya ko galabaita ta shafe mu ba kaga wannan dan ya tabbatarwa da kansa kamal al-qudra cewa kudurar ta kamila ce to saboda ka duk sifa duk sifa ta ubangiji idan aka kore masa wata wacce bata dace da shi ba to li isbati kamali diddiha don a tabbatar da kamalar kishiyar wannan sifa domin annafiyul mahdu adamun dukkan wani tsantsar korewa babu ne duk korewar da take tsantsaci babu tabbatar da kishiyar abin da aka kore to a babu take wal adamu la yata'allaqu bihi madhun wala kamal babu kuma ba za ta rataya ko abin nan yabo ko kamala ba za ta rataya da babu ba saboda al'adamu laisa bishai, wa ma laisa bishai shay'in kama kila laisa bishai? shay domin al'adam babu babu komai ne to abin da babu komai to babu ne saboda yaushe ne za ka kwarzanta babu babu ba za ka kwarzantu ba yaushe za ka ce babu ta siffantu da kamala babu ba za ka siffantu da kamala ba don haka korewa tsantsar korewa babu ce ubangiji kuma ya sifantu da sifofin kamala da sifofi na yabo saboda haka babu sai babu korewa shi yasa duk alqur'ani za ka galibi korewa tana zuwa ne mujmala ba mufassala ubangiji yana korewa kansa abinda bai dace da shi ba a dunkule ba sai an yi ta yin filla filla filla filla ba ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا ليس ka mislihi shay'un haka a dudunkule ubangiji yake kore amma wajen isbati sai kaga an zo da tafsiri Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm har zuwa karshen aya karshen ayoyin suratul hashr duk isbati ne na sifofin Allah amma daki daki daki daki daki wajen isbati ubangiji sai yayi tafsir sai a faɗe shi daki daki amma wajen korewa sai a faɗe shi a dunkule saboda korewa tsantsar korewa babu yabo a ciki kana korewa abu wata sifa ne ko dan kasancewar wannan sifa din bai isa ya sifantu da ita ba ko kuma a'a dan kasancewar asali ma baya da kabiliya ba wanda zai karbi wannan sifar bane shi yasa zaka kore masa to ubangiji kuma ya sifantu da sifofin kamala wanda sifofin kamala nan suna kore dukkan wata sifofin da kasa shi yasa aqidar ahlus sunna suke cewa dukkan wani wata sifa wacce kamala ce fil makhluq fal khaliq wa auladi duk sifar da idan ka dube ta kamala ce a cikin makhluq to ubangiji shi ya fi cancanta wani zai iya cewa to ai haihuwa kamala ce ga waɗanda ba su haihuwa nan suna ta su kai su komo suna tafar da kuɗi haihuwa ba kamala ba ce idan ka dubi cewa dalilin da yasa nake yake neman haihuwar menene eh ya buƙatar tallafi taimaka masa kaga akwai gajiyawa a ciki ina kamala take ana amma lam yalid wa lam yulad nan kamala take saboda haka duk sifar da zaka kalle ta a matsayin kamala ce ta kowace bangare to fallahu aula duk sifar kuma da zaka kalle ta wani bangare kaga akwai nakasa ko da ta wani bangare za ga akwai kamal amma in ka kalle ta kuma da wani kallon sai kaga akwai nakasa to ubangiji shi ya fice cancanta a kore masa wannan to wannan ita ce aqida an tsaka a sunna kuma duk sifofin da da ubangiji ya sifanta kansa da shi ahlus sunna baya wato wucewa gaba ya ce zai kore wannan sifa baya wannan zai tabbatar da ita ba tare da tahrifi ba ba tare da ta'tili ba ba tare da tamthili ba ba tare da takyifi ba ba tare da ya kwatanta ta da sifar wani mahaluki ba ko ya rushe sifar ko ya mata ma, ya caccanza ma'anar ya babban karata ba kuma tare da ya ce ga kaifiyarta ba wannan ita ce aqida ta ahlus sunna shi yasa ahlus sunna ko da yaushe yana cikin zaman lafiya ba ya da rudani amma duk wanda ya saki aqida ta ahlus sunna sai ka same shi a firgita a cikin rudu saboda yau zai ce ai ma'anar abu kaza da ka kawo masa kuma iskali akan wannan sai kuma ya sauri ya canza da mulk ya ce ai kudura a kilifi, kudura kudura to bal ya ba fa tani kaga ba a cewa ubangiji ya kuduratani to sai ya samu matsala kuma ko bal ya dahu ni'imanta ni'imomin sa ni'imomin Allah bi ni kenan to zai samu matsala lima khalaqtu bi yadayya bi ni'imatayya ko bi qudratayya to amma ahlus sunna da ya tabbatar da aqidar yace ubangiji ya sifantu da sifar da ya sifanta kansa da shi amma ba tare da kwatanta da sifar wani mahaluki ba shi ya bar wa kansa sanin hakikanin sifar kaga ya samu kokuta ya zauna lafiya ba wanda ya isa ya ja da shi dan me kai kaza shi yasa ahlus sunna ba sa tabbatarwa da Allah wata sifa sai idan ta zo a nasi idan ba ta zo a nasi ba ba ta tabbatar da ita sabanin yan bid'a za ga suna kore wasu sifofi wanda sai Allah bai bai tabbatarwa da kansa wannan sifa bai kore kansa su ce ba a sifanta Allah bi jiha laysa mutahayyizan ila laysa bi mutahayyizin ila jiha bai karkata zuwa ga jiha ba to me kake nufi da jiha me kake nufi da jiha kana nufin al'ulu kana nufin al'istiwa idan ce eh ina nufin al'ulu da al'istiwa to Allah ya tabbatar da kansa al'ulu ya tabbatar da kansa al'istiwa don haka kaga ba dama ka kore wa ubangiji abin da shi ya tabbatar da kansa idan ce a jiha ba uluwi nake nufi ba ina nufin hululin ubangiji a cikin makhluqatinsa sai mu ce eh wannan gaskiya ne amma ka gyara maganar ta kalmar jiha kore ta ko tabbatar da ita ta zo a nasi ba kuma za ta kawo rudu domin wani zai yi amfani da wannan wajen kore istiwa'i da uluwullah da aka tun da har za ta kawo wannan rudu ya kamata ka kaure ce wannan saboda haka idan wani ya kawo wata korewa mujmala a dunkule ahlus sunna sai ya buƙace shi ya tantance wacce wuke nufi ba wacce ba idan gaskiya yake nufi sai tabbatar da gaskiyarsa amma ya gyara masa lafazinsa idan kuma barnai yake nufi to sai ya karyata shi saboda alqur'ani ya karyata shi to malam yake cewa aw baina huwa bainal ma'lumat ko kuma sifanta Allah da abin da babu shi kama yusawwi al-mu'attilatu huwa baina bainal ma'lumat fi sifat salbiyya kamar yadda masu aqidar rusau a sifofin Allah da sunayensa suke sifanta Allah suke daidaita Allah da babu fi sifati salbiya a cikin sifofin da suke salbiya sifofin korewa su ce ba sama ba ba kasa ba ba ciki ba ba waje ba ko su sifanta shi bil ma'dumat bil mumtani'at a ce kamar yadda muka ce laysa sami'an wala laysa sami'an Laisa basiran wala laisa basiran kaga nafil mutanaqidaini mumtani aqlan hankali ba zai karbi kore abubuwan da suke kishiyoyi guda biyu wanda idan ba ɗaya dole a samu ɗaya mun yi bayani akan me ake nufi da annaqid ga ɗalibai ba ga kowa ga kowa ba annaqid da kuma addid idan ka ce annaqid shine abinda la yar annaqidan la yartafi'ani wa la yajtami'an addid kuma la يجتمعان wa يرتفعان كو ku haddace wannan allati la tastalzimu madhan sifofin da ba za su lizimci yabo ba dan kai ta korewa kai ta korewa babu yabo a ciki kamar yadda muka sha faɗi ko zuwa kai zaka sifanta wani babban mutum zaka kuranta shi zaka kuzuzuta shi ba za ka yi ta kawo sifofin korewa ba kai ba kaza bane kai ba kaza bane kai ba kaza bane kana ci gaba da wannan to zai sa aiwaje da kai sai gidan kaso ka zo kana sifanta wani mai mulki kana cewa kai ba dolo bane kai ba gaulo bane kai ba susu su bane kai ba shashasha bane kai ba dan kwasa shara bane kai ba dan kwasa kashi bane kai ba bera bane kai ba kaga duk ba haka din yake ba amma kuma ai ba yabo anan shikenan dan kace shi ba bera bane to me kake dubi <laughs> to korewa tsantsa ba ta kunsar yabo shine la tastalzimu madhan wala thubuta kamal ko ta tattari kamala dan ka cewa garu garin nan baya da zalunci wannan babu kamala a ciki babu yabo a ciki dan daman la yaqbalu dhulm dan dhulma laysa yani laysa lahu qabiliyatu dhulm baya iya daman karba zalunci dan ba halice shi da wannan ba yace aw yusawuna bainahu wa bainan naqisi fil mawjudat ko su rika daidaita Allah da naqisi na kasashe daga cikin saman fi sifatin naqs a cikin sifofi na tawaya kamar yadda muka faɗa kamar yadda jahamiya suke yi na wa Allah ji da gani baya ji baya gani baya baya magana baya kaga wannan sifofi ne na nakasa da sanda aka ce baya ji ma'ana kurma ne baya magana bebe ne baya gani makaho ne kaga sifofi na nakasa suke tabbatar masa wa kama yusawwuna idza asbatu hum wa man dahahum min al-mumathilati bainahu wa bain al-makhluqat fi haqa'iqiha kamar yadda idan suka tabbatar su da waɗanda suka yi kama da su minal mamasilati na daga waɗanda suke kwatanta Allah da halittunsa sai su rika kwatanta shi da mahaluki wato halittunsa fi haƙa'iƙiya a cikin haƙiƙanin sifofin kamar waɗanda za su sifanta Allah su ce ya sifanta da rayuwa irin rayuwar mu ko ya tifanta da hannu irin hannun mu ko yana sauka irin saukar mu ko yana abin nan yana daidaito irin daidaiton mu kaga babu shakka wannan sun sifanta Allah da sifa irin ta mahaluki hatta qad ya'buduna fa ya'diluna bi rabbihim ka iya samu ma suna bauta ma waɗannan sifofi suna kwatanta Allah madaukakin sarki bi rabbihim da ubangijinsu ko kuma suna bauta ma wasu makhluqat waɗanda suka kwatanta su da Allah kamar yadda suke bautawa Allah wa yaj'aluna lahu andada suna sanya wa Allah kishiyoyi wa yusawwuna al-makhluqat bi rabbil alamin suna daidaita ubangiji ba suna daidaita mahalukai wato halittun Allah da ubangijin duniya duka mala yace wal yahudu kathiran ma ya'diluna al-khaliq bil makhluqat sau da dama yahudawa sukan kwatanta Allah su daidaita maliki da abin da ya halitta sautari yahudawa suna da mahalicci da sifar makhluki sifar da mahaluki kuma yake banta da ita akwai sifar da mahaluki yake banta da ita saboda sifa ce tana kasa kamar talauci kamar ruwa kamar gajiyawa wannan sifa ce da makhluki yake banta da ita alkhaliqu mahalici ba a sifanta shi da talauci ba a sifanta shi da gajiyawa ba a sifanta shi da ruwa to amma yahudawa suna wannan wa yumassilunahu bihi su kwatanta alkhalik bil makhluq su kwatanta mahalici da abin da ya halitta hatta yasifu Allah bil haka samu suna sifanta Allah da gajiyawa su ce ya halici sammai bakwai da ƙasa a cikin kwanaki shida sannan ya je ya huta ya huta ran asabar wanda shi ne Allah yake musu martani ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ubangiji yana mare da martani ne ga yahudawa waɗanda suka ce bayan ya halicci sammai da ƙasa ya huta ranar asabar ya fara halitta ran juma'a sannan kuma ya kare ran juma'a ya huta ya fara halitta ran lahadi ya kare ran juma'a ya huta ran asabar shi yasa suke hutun asabar wai suna kwaikwayon Allah haka nan a cikin littattafansu za ka ga kurare da dama inda suke sifanta ubangiji da sifofi na nakasa sifofi na mahaluki kamar a ce wai ubangiji bayan ya saukar da tsufana ya saukar da tsufana ya halaka duniya sai waɗanda ya togace daga cikin mabiya annabi nuh alaihi salam sai kuma ya zauna ya ta kuka ki shirka yana nadama kaga wannan duk sifanta ubangiji ne da sifofi na nakasa wal faqr da sifofi da sifa ta talauci sai ubangiji matalauci ne laqad sami'a Allah laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighayri haqq ubangiji yace ya ji fadar mutanen da suke cewa Allah mabukaci ne matalauci ne mu ne masu wadata Allah ce da sanda za mu rubuta abin da suka faɗa wa qalat al yahud yadu Allah maghluda غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء suka sifanta Allah da ruwa suka ce yadullahi maghlula hannun ubangiji guda biyu a kunce suke to baya saki baya bayarwa ka duba ni'imomin da Allah yake kwararowa dan adam tun daga halittarsa har zuwa ya bar duniya irin ni'imomin da ubangiji yake amma saboda sharrin bai wuce cewa Allah ruwa gare shi kai ba. to idan har bai hude zai yi wa Allah irin wannan rashin kunya menene abin mamaki dan yayi wa musulmi da musulunci irin abin da yake idan har ubangiji shi karan kansa shi da kansa da girmansa da kataitarsa da annaba wanda ya tattaɗo musu a cikin banu isra'ila ba su kyale shi ba to za su kyale kuma wa za su kyale babu shakka babu wanda zai kubuta daga sharrin yahudi kullum kuma cikin kulle sharri ciki ga yahudi tun da Allah ya tsine ma yahudawa annabawan suka tsine musu to babu yadda ya yahudi kuma ya albarka har kiyamar tashi yahudi ba zai albarka shi yasa za a ga a duniya babu wanda ake yake yake wahala kafin ya shiga musulunci da yahudi kafin ka ji an ce wai yahudi ya musulunta ba ka ji ba kiristoci za ka gansu da dama suna suna shiga musulunci amma ba yahudi ba yahudi ya zo shiga musulunci to shi ba yahudi addinin sa ma yana ga gata yana ga ɗaukaka ce kowa bai cancanci ta gashe shi yasa ba ga ba yahudi wai sun yi kungiya suna yawon ta yahudanci ba idan muka ce wannan yahudanci ne muna nufin ta'ada da al'ada da barna da barfafiya amma ba wai addinin su su zo su shigar da kai addinin bai wuce ba san ka shiga addinin sama wai ka ce ka ka zama bai wuce to ba birge shi zaka yi ba wale ka zai ko ba zai karbe ka ba na yana ga daukaka ce ba wanda ya cancanci wannan daukakan sai jinsin bai wuce wanda duk ba jinsin bai wuce bai dauka wannan ba saboda sun ce su ayan Allah ne su su yake so da kaga babu maganar kuma wani ya zo ya tarayya da su a wannan sune ashabullahi al-mukhtar sha'bullahi waɗanda ubangiji ya zaɓa da haka su suna ganin kowa da kowa bawan su ne duk duniya Allah ya ta ne dan ta da yi musu hidima ta bauta musu shi yasa suka ce laisa alaina fil ummiyina sabil duk abin da muka ci na dukiyar bobayen nan jahilan nan Allah ba zai kama mu da wannan ba to yahudawa har kullun suna sifanta Allah da sifofi na kasa sifofi na al-makhluq wanda mahaluki yake banta da su wa nahu zalika min an-naqa'is allati yajibu tanzihuhu anha suna tifanta shi da nakasa daban-daban wacce wajibi ne a farkace Allah daga wannan nakasa wa hiya min sifati khalqihi wanda wannan sifofi ne na halittarsa wan nasara kathiran ma ya'diluna al-makhluq bil khalqi su kuma nasara akasi su kuma mahaluki suke ɗauka su bawa sifofin mahalicci wanda mahalicin yake banta da su akasin da akasin yahudu su yahudu za su dauki sifofin mahaluki da yake banta da su su sa wa Allah mahalicci su kuma nasara za su dauki sifofin mahalicci waɗanda yake banta da su su sa wa mahalu su sa wa khaliq mahalicci ah, su sa al makhluq wato abinda aka halitta na'am كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق سوتاري سكن ديديتا مهلوكي دا مهلكينسا hatta yaj'alu fil makhluqati min nu'utir rububiyyah wa sifatil ilahiyyah har kaga sun sanya wasu malukai sifofi eh, na ubangijintaka sifofi na allantaka saboda haka suka ce Isa dan Allah Isa Allah suka ce al-ahbar wa ruhban su ma Allah suka riki اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون kaga sun ɗauki sifa ta rububiyya sun bawa annabi isa sun ɗau sifa ta rububiyya sun bawa ar-ruhban wato masu ibada cikinsu ko al-ahbar masu ilimin cikinsu shi yasa a kiristanci kowa na iya shar'antawa matukar dai mutum ya zama fada ne a coci to zai iya kawo doka ya yi umarni ya ce ga abu kaza ibada ne a yi su babu maganar wai sai annabawa dukkan wani fada fada a coci kamar annabi annabi ne ma prophet suke ce masa annabi ne ma saboda ka zai rinsa ido yanzu ya ce maka amma sauhayi yan tsinnan nan take da ya rinsa ido sai ce wahayi akai masa saboda ka ya gafarta maka sai ka biya kuma kuɗin gafara ai baka rake to su suna ɗaukar sifofi na mahalicci sai su bawa kuma abin halitta wa yujawwizuna lahu ma la yasluhu illa lil khaliq subhanahu wa ta'ala suna kuma wato halatta wa mahaluki ya zan yana da irin sifofin da basu dace ga kowa ba sai ga mahalicci subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira ubangiji ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka ga barin abin da azzalimai suke faɗa ɗaukaka mai girma wallahu subhanahu wa ta'ala qad amarna an nas'alahu an yahdiyana siratal mustaqim ubangiji ya umarce mu mu roƙe shi ya shiryar da mu tafarkin da yake madaidaici siratal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiqai wa shuhada da shahidai والصالحين da mutane na gargaru غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba waɗanda aka yi mafushi ba waɗanda su ne yahudawa wala dalil ba kuma batattu ba wato ubangiji ya umarci wannan al'umma ta zama a tsakatsakiya kada ta bi hanya irin ta ga yahudi su rika sifanta Allah da sifofi na nakasa kada kuma su bi hanya irin ta ba nasare su rika ɗaukar sifofin Allah na kamala suna ba wa su zan a tsakatsakiya su tabbatarwa da Allah sifofinsa su tsarkake shi kuma su yi ikhlasi cikin bautar sannan su gina wannan bautar akan ilimi وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى الضالون النبي يفسر wannan aya wannan aya da cewa yahudawa sune waɗanda aka yi mahushi annasara kuma sune ne addaluna to shine muke addu'a a kullum a duk sanda muka tsaya a cikin sallah ta farilla ko ta nafila muke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kaga muna neman wata hanya ce tsakatsakiya ba hanya irin ta yahudi ba ba kuma hanya irin ta nasari malam yace wa fi hadhihi al-umma man fihi shabahun min ha'ula'i wa ha'ula to a cikin wannan al'umma akwai wanda yana da kamanceceniya yana da kama ko dai da yahudu ko kuma da nasara a cikin wannan al'umma akwai wanda ya ɗauki wasu sifofi na ga yahudi akwai kuma wanda ya ɗauki sifofi na ga nasari kama kala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-qudrati bil qudra hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh manzo sallallahu alaihi wasallam yace tabbaci haqiqa sai kun bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku Hazuwal quddati bil qudza gwargwadon geza ta ainihin kan kibiya kibiya da ake harbi da ita akwai wani zare da ake daddaurawa a kan wannan zare za ka samu girmansa ɗaya ko na shi iri ɗaya wanda zai kamar beza ce kamar geza ce a jikin kan kibiya to larabawa idan suna so su kwatanta kamanceceniya cikakkiya tsakanin abubuwa biyu sai su ce abu kaza hazu al-quzzati bil quzza yayi kama da gezar wato gezar abin nan a kibiya gezar da take kan kibiya hatta law dakhalu zuhra dabbin har da za su shiga ramin damu la dakhaltumuhu kuma sai kun shiga wato da a ce za su kutsa su shiga ramin damu kuma sai kun kusa kun shiga duk wahala anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna yadda za a samu wasu daga cikin wannan al'umma suna matsawa kansu wajen su kwaikwayi ga yahudi da nasara ko kuwa abun ba birgewa a ciki ko kuwa abun akwai wahalarwa ma a ciki kaga mutum ya tsuke jikinsa mala ya shaƙe wuyarsa ba fa daɗin yake ji ba amma <laughs> saboda dai haka ake yi to barashi shi ma sai ka ga ya matse kansa mana ya sa wasu kaya mu ko ta sa wasu kaya mu. sun kama jikinta kaga wannan shine hatta walau dakhalu juhra dabbin ko kaga wani abu wanda kwata kwata babu kyau ba wani aski wanda zaka nemi ne kyan a jiki an aske rabin kai an bar rabi ko an yi wani toliya ko an yi wani dan kullutu anan an yi wani ka rasa menene yau da a ce wani ma da yayi sai a rika masa dariya da wani ba kauye ne ya shigo da shi daga daga kauye sai a rika masa dariya amma tunda daga kasashen yamma ne to sai zama ado kuma sanda da sunna suka fara sa wando irin da sunna sai ake cewa sakika hayar ruwan sakika hayar ruwan mai ga lallan wando amma in sai kaga saurayi ma da ya sako wando iya kori kuma yana ta busa iska yana kallon kowa da gidaje shi wannan shigar ciki ta wajibi amma tun da sunna ta ai abin ya zama shigar gidadawa amma yanzu tun da ya ga wani arne ne yayi to ya zama kuma shigar wajibi wato hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya kuma abinda ya labarta din shi ya rika faruwa tun a farkon wannan al'umma aka ta samun waɗanda za su kama hanya irin ta bai buɗe. ko su kama hanya irin ta Sani, su kwatan su kamanceceniya da su cikin ilimi ko cikin ibada dukkan wani malamin da zai sa kafa ya take iliminsa ya kama hanya su irin ta Yahudawa wanda Allah ya bashi ilimi amma kuma bai yarda ya fito ya faɗi ilimi ko kuma a'a zai rika yaki da wanda zai bayanin wannan ilimin kaga ana ya kama hanya irin ta Yahudi domin bai Yahudi Allah ya bashi ilimi amma yake aiki da ilimin kuma yake faɗa da masu aiki da ilimin ko kuma ya rika bautawa Allah cikin jahilci da duhun kai da bid'o'i to kaga wannan ya kama hanya irin ta balasari ya kama hanya irin ta kirista babu jahili mai yin addini da kai da duhun kai irin kirista to duk wanda zai zama ya bauta wa Allah da jahilci da bid'a da kage-kage a addini to ya kama hanya irin ta banasani irin hanya ta kirista za mu ga cewa kiristoci abin nan kiristoci da yahudawa sun zo da abubuwa da yawa muka kwaikwaye su a nan ta fuskar ibada ko ta fuskar ilimi suka kirkiro bid'o'i mu ma muka rika kwaikwayen su wajen waɗannan bid'o'in sun yi maulidi mu ma muka ce ya kuma mu ba za mu yi ba yahuda abin nan kirista ma ya yi maulidin annabi isa mu kuma za mu yi namu ba annabi muhammadu bai fa annabi isa martaba ba babu shakka haka ne amma shi kansa ba na karan da ya maulidin annabi isa ne sa shi shi ma faɗan bid'a ne a addinin sa bid'a bai yi da aka ba ba za mu ba za mu yi bid'ar wato ba ma wai kiristanci ba bid'ar cikin kiristancin ma za a dauko a kiristancin ma bid'ar su za ka dauka ba ma abin da annabi isa ya umarce su da shi ba to haka nan sun dauki sifofi na al al-khaliq sun bawa al-makhluq sifofi na Allah mahalicci sun bawa abin da ya halitta saboda suka ce Isa dan Maryam Allah ne suka rika bauta masa suka rika bauta wa mahaifiyarsa Maryam alaihi salam mu ma a cikin wannan al'umma aka samu waɗanda suka nuna shehudansu suna musu sujjada irin yadda Kirista yake yi wa Annabi Isa ko butun butumin Annabi Isa ko sujjada shi ma sai su rika yi masa sujjada kaga anan sun kama hanya irin ta kirista har zuwa alquzzati bil quzza wataƙila ma har gara na kiristan su sun tsaya akan annabi isa da maryam shi duk wani shehin ma zai iya masa sujjada ba shi kadai ba kuma yadda wani ɗaya daga cikin su yake ce min dan an yi wa shehin musu sujjada kuma duk sai hankalin ku ya tashi to menene dan an masa sujjada ni din nan ma ana mun haka yake mun je je da yake mun ce ni din nan ma ana mun aka yi wa annabi adam ma wato wai shi da bai ma kai shehin sa ba annabi adam da aka yi wa annabi isa ma aka yake ce mu wallahi jiya jiyan nan ke shi kenan kuma sai ka rika yayatawa an wa shehin musu jada to me dai ne akwai wani abu dan an masa jada. kaga wannan shi ne hasuwal quzzati bil kunza wai kirista yayi wa mutum mutumin annabi isa ko a mutum mutumin maryam sujjada to dan me su ba za su yi wa na ce to shehin naka ma ashe ya fi annabi adam da annabi isa ya ce kwarai kuwa kamar yadda wannan su yake cewa maqamun nubuwati fi barzakh fuwaiqar rasuli wa dunan nabi maqamun nubuwati fi barzakh wai annabci a lahira ta dara manzanci kuma bata kai walittaka ba kaga ina walittaka take kenan sama take shine ma'anar abin da yake ce mun su ma aka yi musu ballantana shi waliyi to kaga wannan shine hazwal quzzati bil quzza hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu ko da za su shiga wato ramin damu kuma sai kun shiga sai kun yi koyi da su qalu ya rasulullah al yahud wan nasara ya manzo Allah yahudu da nasara kake nufi qala faman yace to wa akwai wani ba su din ba to kuma gashi ne inda al'umma yanzu ta sa gaba yahuda da nasara din su ne abin koyi su ake ganin wato idan baka kwaikwaye su ba to baka birge ba in baka kwaikwaye su baka birge ba wato hatta a cikin addinin ma a cikin ilimin addinin ma ana kokarin a nuna cewa harshen nasaran ma ya fi harshen larabcin ma dan za ka samu cikin yan boko musamman a jami'o'inmu da suka mayar da karantar da addini duk da turanci in baka jin turanci ma ba za ɗauke ka ba wai to da wani yaran za a koya maka da wani yaran za a koya maka ne addini da wani yaran za a koya maka musulunci ba ka jin turanci ka duba abin nan wani har alfahari yake mu da turanci muke koyar da boko kuma ba don kowa saboda shi ba zai iya larabcin ba wannan saboda ba zai iya yin larabcin ba amma yi larabcin mana yi larabcin ya je yadda yara za su yi masa dubu. amma sai ya fake shi ai ai shi da turanci zai koyar saboda ko bihin bai iya ba mutum ya je ingila ko ya je jamani ko ya je faransa wai a can zai yi wa digirinsa na musulunci a can zai yiwo digirin sa. kuma yanzu yana hura hanci ka ba shi hudubar juma'a kaga kai kallo shi yasa irin su ba sa yadda a kone da aka bashi irin wannan farfesa ne farfesa ne amma zama gara farfesu ma aka bashi hudubar hudubar hudubar idi guduwaye dole aka karba saboda duk shekara kaga shekara shekara yake wa ya san irin bita da yayi kafin shekarar ta zagayo amma idan yayi hudubar yara su fita suna ta dariya yan ɗan hayar islam wa tukhrijuz zakata amman ya'kulu indaka amman ya'kulu indaka Ala to amman amman tajibu alayka nafaqatuhu shi kuma yace amman ya'kulu indaka kaga dan almajiran kun ku da kike ba wa biki to wannan yana daga cikin la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil quzza ce malami ba zai koyar da usulu ya za ka koyar da usulu da turanci ya za ka koyar da musalahul hadith da turanci kuma ka raba mutum da wannan harshen na larabci kuma ka ce kana so ya zama malami ba sai ya za a iya zama malami ba idan tsotsuwar addinin ka kabba shi da alaka da ita sai ya yi wani zagaye ya yi shakale tale an fasaro masa ta can an fasaro masa wannan wani ya yi ya fasaro da hausa wani kuma ya ɗauki na hausan ya fassara zuwa turanci sannan shi kuma ya je kansa bayan duk an yi da gwalgwale wanda a fasara za a iya samun kurakure ba a iyaka sannan harshen larabci babu harshen da zai iya da yake kunshe da hikima da fasaha irin sa, wanda shaida ce ta su kansu waɗanda suka shigo cikin harshen larabcin suka karance shi sun shaida akwai wannan akwai af'al da larabci yake da su banda larabcin babu inda zaka same su to saboda wannan duk yana daga cikin la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil qudda hatta walau dakalu zuhra dabbin la dakhaltumuhu babu wani bai yahudi da yake karanta a taura ba da ibraniyanci ba ka duba kiristoci lokacin da ya zan rijila ta rabu da asalin yaranta sai barna sai ta shiga sai barna ya ci shiga da bible ya zama ba abin nan new testament ya zama ba ya da alaka da sa na farko wanda annabi isa ya magana da shi Yaran banu isra'il din sai zan an tabar gaza iri iri duk sanda aka zo fassara to sai an canza wata kalma da wata kalma sai kuma ma'ana alaka rubuce to musulunci ba zai yiwu haka ta faru ba domin babban abin da yake tsare musulunci shi da alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma suna nan a yadda suke ba da su canza ba da za a canza ko ba za ka yi musulunci ba ba larabci dan dole za ka yi sallah sallah na za ka yi karatun alqur'ani za ka yi tahiyya za ka yi addu'o'i dukkanin su kuma dole ka yi su da larabci Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم akwai wata tambaya da wani ya taɓa rubutowa da jimawa a lokacin an sanya wata lacca da za a yi akan shubuhohin 'yan shi'a inda na ce da shi ya je can ya saurara tukuna na san wala Allah za a bujiro da wannan shubuha din kuma za a ansa masa ita a can abinda ya ji kuma ni kuma zan kara masa sawa'un ya ji a can ko bai ji ba zan dai kara masa in ya ji tunatarwa ce da kuma sanarwa ga wanda bai ji ba in kuma bai ji ba yanzu sai ya ji ya rubuta wani hadisi a wancan lokaci da yake cewa haddathani an malikin an abin nadr maula umar ibn ubaidillah annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala li shuhada'i uhud هؤلاء أشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموه وجاهدنا كما جاهدوه فقال صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك حديث هنا شوى مالك يا فدا من قويا بان حديثي شيكما لقى أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله shi kuma ya ce balagahu labari ya zo masa cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga waɗanda suka yi shahada a yakin Uhudu yace haula'i ashhadu alaihim waɗannan ina yi musu shaida wato ina musu kyakkyawar shaida فقال Abubakar بكر sai abubakar أبو بكر الصديق ya ألسنا يا رسول الله mu ba ‘yan uwansu ba ne, aslamna kama aslamu, mun musulunta kamar yadda suka musulunta, wa jahadna kama jahadu, mun yi jihadi kamar yadda suka yi, fa sallallahu alaihi wa sallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace bala haka yake walakin sai dai la adri ma tuhdithuna ba'di ban san me za ku farar ba a bayana fa baka abubakar sai abubakar yayi kuka summa baka sannan yayi kuka summa qala sannan yace a inna laka'inuna ba'dak mu za mu ci gaba da kasancewa a bayanka wannan hadisi wato shi'a suna amfani da shi wajen zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da cin mutuncin su da cewa tun ma farko manzo Allah bai yadda da su ba shi yasa ya ki yadda ya yi musu shaida suka ce wannan ta sa ma na Abubakar ya ta kuka saboda ya san karshen sa ba zai yi kyau ba wannan hadisi yana cikin muwatta na Imam Malik kamar yadda za ku ji daga farkonsa sa wa haddathani an Malik yana cikin muwadda na malik an sa dangane da abin da suke faɗa ko suke riko da wannan hadisin dan zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da cin mutuncin su da bacin su bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an sa ta farko hadisin da bai inganta ba tun daga salsalar hadisin ana karanta ma za ka ji wanda zai san dan wani abu duk wani dan haske da kake da shi ko mun kankanta sakan ilimin hadisi za ka gane dan cewa yi an malikin an abin nazar maula umar ibn ubaidillah annahu balagahu kaga isnadi bai cika ba kuma idan ka duba dukkan shuru kamar ka duba a na ibn Abdulbar za ka ga ya ce maka duk wata ruwaya ta muwadda babu inda wannan hadisi ya zo da isnadin ta cikakke to ko muka tsaya mun gama magana domin sai ma ya inganta sannan ba a ita ma firjiya akan menene ma'anarsa to amma dai za mu za mu sakar maka cewa ya inganta amma idan muka dubi matanin yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana tir da sahabbansa ne farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ga shuhada wa uhud waɗanda suka yi shahada a yakin uhudu ya zo yana musu shaida na cewa su an kashe su a gurin yaki ya gani da idansa wannan wani abu ne da ya yi shaida a kansa saboda ya gani ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin abinda muka gani da shi muke shaida annabi ya ga an kashe su ga sunan har ya musu sallah har an sa su a cikin abin nan din waɗanda za su zo bayansa ya san me zai faru kaga ba zai musu shahada da cewa an kashe su ba su ma shuhada uba ne malamai suka ce abin da yake nufi kenan ba wai yana nufin sukan waɗanda ya bari ba ne cewa idan ya mutu za su canza addini a bai san abin da zai faru ta bangaren su ba shin za su yi shahada su ko ba za su yi shahada ba wannan sanin yana ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibe ba zaka bai san me zai faru ba a bayansa sannan idan muka riga dubi hadisin za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su a cikin hadisin domin abubakar aka ce ya ce alasna ya rasulullahi bi ikhwanihim aslamna kama aslamu wa jahadna kama jahadu فقال صلى الله عليه وسلم بلى mu ba ‘yan uwansu ba ne, mun musulunta kamar yadda suka musulunta ma'ana kamar irin musuluncin su mun yi jihadi irin jihadin su wanda ya yi musulunci irin na waɗanda suke kwance aka ce eh musuluncin ka irin nasu ne jihadin da kai irin nasu ne kaga kenan da me yayi musulunta da ikhlasi da da ikhlasi yayi jihadi wanda kuma su abinda shi a suke cewa tun ma zaman sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallama ba da ikhlasi suke yi ba su sai da abubakar duk ba da ikhlasi suke yi ba gashi kuma nan manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatar musu da cewa musuluncin su da jihadin su duk irin na waɗannan ne kaga wannan yabo ne ba suka bace sannan idan har ma ka yadda suka ce kuma kana da da'awar shi'anci da san ahlul baiti anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita shaidar ta gawa ga waɗanda aka kashe a yakin Uhud waɗanda suka yi saura gaba ɗaya annabi ya ce ma la adri ma na ba'di yana nufin abubakar shi kadai yana nufin waɗanda za su kasance bayansa kaga ali ya shiga fatima ta shiga hasan ya shiga idan har maganar manzo sallallahu alaihi wasallama ya fuskantar da ita ne ga jam'i ga jumillar jama'a ba mutum ɗaya ba ya ki yadda ya shaida sai ga waɗanda suka mutu a gabansa me yasa ka takaita sukanka kawai ga abubakar da umar da usman da abu huraira da sauran masu sahabbai me yasa ka takaita dan ba za ka ce duk waɗanda suke bayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai da su ba kaga anan kai duka da warwara ko dai ka tabbatar da duka kuka hakura akan ma'anar da malamai suka faɗa na hadisi sannan abubakar da ya kuka kukan me yake yi kukan zai mutu ba akan musulunci ba kukan annabi sallallahu alaihi wasallam zai riga shi barin duniya shi wannan yake yi wa ba wai yana kuka bane akan shi yana jin zai canza addininsa ko zai yarda kamar yadda suke faɗa Allah sauki yana kuka ne akan cewa yanzu ashe annabi zai riga su barin duniya ya bar su a bayansa saboda cewa a inna laka'inuna ba'daka yanzu ashe za mu ci gaba da wanzuwa bayansa wannan me yake nunawa yana nuna kamalul mahabba cikar soyayya da bege da hanini ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba kiyayya ba saboda haka kukansa ba wai kuka bane na bai san zai mutu akan mutu kuka ne na manzo sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya a basu su kadai kamar da ya tabbata a cikin bukari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya hau yana huduba yana cewa inna allaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'inda allah Allah ya ba wani bawansa zaɓi tsakanin duniya da kuma abin da yake wajensa amma bawan nan ya zaɓi abin da yake gurin Allah sai sai na abubakar ya kama kuka sai sahabbai suke mamakin to menene na kuka anan an ba wa bawa zaɓi tsakanin duniya da lahira tsakanin duniya da Allah ya zaɓa Allah to kai ai kuka ashe anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su labarin zai ya kusa barin duniya saboda haka Abu Sa'id yake cewa fa kana Abu Bakar a'lamana Abu Bakar ya fi mu fahimta ya fi mu ganewa shi daga jin maganar sai ya fahimci cewa wannan bawan da annabi yake magana kansa yake nufi Allah ya bashi zaɓin ya ci gaba da rayuwa ko a karbe shi zuwa ga Allah ya ce ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la saboda haka kukan sai sayyidina Abubakar na manzo sallallahu alaihi wasallam tafiya basu ne shine wannan kukan fa baka Abubakar thumma baka fa qala ya rasulullahi a inna lakainuna ba'dak amma kaga dan a saboda kin Allah da manzansa da iya sharri sai ya juya maganar wai shi ya dauki kukan Abubakar anan na zai tabe Allah sauki saboda haka shi kansa hadisin ko da ma ya inganta ta fuskar isnadi mu ba tsoro muke inganta ba ko da ya inganta abinda kake so ka cimma ta sa na zagin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka cimma sa ba illa ma ka cimma sa Ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi sahabbansa ne ka cimma gano cewa sai da abubakar mai tsananin san manzon Allah ne mai tsananin kaunarsa ne ta yadda ya gwammace shi ya fara mutuwa akan manzon sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya idan kuma kaki to sai ka tattara duk adal baitin da kake karya da su ka zuba su cikin kwandon hadisi ka kuma halaka kamar yadda ka halaka wannan ce ina son ƙarin bayani tsakanin bambancin tsoron Allah da kuma san Allah tsoron Allah wani abu ne da yastalzimuhu mahabbatullah duk sanda kake san Allah to za ka ji kuma tsoronsa wato tun mai san Allah dole ya zan kuma mai tsoron Allah ne za ibnu taymiya zai zo yayi fasali akan wannan saboda haka karkata lumfashin sa zai zo yayi magana akan al-khawf war raja cewa yastalziman al-mahabba zai zo kan wannan babin wannan tace ni ne mijina ya take ni a kotu amma take ɗaya bayan sati ɗaya sai ya zo ya ce ya mayar da ni shin auren ya maidu ko kuwa bai maidu ba sai an koma kotu miji shi ke da damar saki shi ke da damar komi inda miji ba zai yi kome ba sai sakin da babu komi saki uku babu kome kuma bayan saki uku saboda haka nan miji ya da ya da wani haƙƙi amma bayan amma ba irin wannan ba ba kuma kul'i ba ba kuma li'ani ba to miji na da damar komai idan kul'i ne babu maganar kuma komai ta fanshi kanta kuma kace ka da ita ta kuma fansa kenan komai haka nan idan li'ani ne an yi li'ani tsakanin miji da matarsa saboda tuhuma da ta shiga tsakaninsu to wannan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabila laka ilaiha abadan ba kuma kada wata damar komawa zuwa gare ta har abada amma in saki ɗaya ne ko saki biyu wannan akwai kome kuma wa bu'udatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha saboda ka ba ko ce ki mayarwa ba shi miji shi ke da damar ya ce ya dawo da matarsa in kuma ya ce ya dawo da matarsa shikenan ta komo ba a bukatar sai alkali ya sa baki tunda harkin kin abin nan kin cewa ya dawo da ke kamar da ke cewa kuna abin nan har ma ya faɗa miki cewa ranar ranar juma'a zai zo ku koma saboda haka yanzu ke matar ce don haka yana da hakkin ya zo ya koma da ke Allah madaukakin sarki ya samu dace waɗanda suke neman addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu duk bukatunsu na alkhairi duk wani mai bukata ta alkhairi Allah ya biya masa wanda yake neman ubangiji ya tsare shi daga wani shari'a Allah ya tsare mu gaba daya Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi